mu da sake haduwa karo na biyu a cikin watan Ramadana inda muke gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma yau Asabar biyu ga watan Ramadan shekara ta dubu da da da arba'in ɗaya, bayan jiran ga Allah sallallahu alaihi wa sallam jiya daga Makka zuwa Madina jiya mun fara daga kisar Annabi Nuhu a cikin suratul Mu'minun yau za mu tashi daga inda muka tsaya jiya

وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم jiya mun tsaya muna cikin bayani a wannan ayar Allah tabaraka wa ta'ala ce fa auhayna ilayhi an isna'il kulka bi ayunina wa wahyina wata muka yi wa'ayi zuwa ga annabi Nuhu alaihi salam cewa ya jirgin ruwa a ganinmu a bisa idonmu kuma da wahayinmu watan bayan ya kira mutane ne su bauta ma Allah shi kaɗai babu abin da cikin ta bauta sai shi suka yi girman kai suka tsiya suka ce ba a taɓa aiko wani mutum kafin shi ba inda da gaske ne da Allah zai aiko mala'ika suka ce ba su taɓa jin wannan abu ba a cikin labarin da iyayen suka ba su na farko sai Allah tabaraka wa ta'ala ya annabi Nuhu alaihi salam yayi addu'a cewa Allah ya bashi nasara akan karyata shi da sukari. yi sai Allah ce fa au aina ilaihi anisna al fulka bi aynina muka mai wahayi cewa ya jirgin ruwa a bisa idon mu wato muna gani ne mu muka tashi wa wahayina da wahayin mu mu muka yi wahayi yayi haka fa idza jaa amruna wa farat an idan al'amarinmu ya zo kuma ƙasa ta cikin da ruwa zai mu yi bayani a tannur ana ce ma ƙasa a tannur kuma ana ce ma tanda a tannur wa fara tannuru tanda ta fara ƙuƙuga da ruwa wato ƙasa ta fara ƙuƙuga da ruwa domin yin amfani da ƙasa a nan ya fi amfani da tanda na ɗai kenan da biyu ruwan na sun dinga sauka daga sama da kuma ƙasa shine wa fara tannuru Allah ta fasluk fiha min kullin zawdayn ithnayn sai ka sa a cikin wannan jirgin ruwan na kowane nau'in halitta kara biyu mace da namiji muka ce wannan aya raddi ce ga masu auren jinsi cewa namiji ya auri namiji ko mace ta auri mace abinda aka sani tun lokacin annabi adamu a ana samun namiji da mace idan ana son tsatso ya wanzu yaro ya san baba da mama ko mama da baba amma bai san baba da baba ba bai san ah, mama da mama ba don haka namiji da mace ake haɗawa idan ana son katso don haka Allah ya umarci annabi Nuhu alaihi salam cewa a cikin jirgi ne ya sa kowane nau'i mace da namiji wa ahlaka kuma ka sanya iyalanka ciki kaga iyalai ne mata ta da mutanen gida ne domin ne domin Allah ya ce illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum sai wanda zance ya riga ya gabata na halaka wata mata ta zance ya riga ya gabata cewa ba ta cikin haka ce Allah ya istisna'in ta bayan Allah ya istisna'in ta kuma ya tabbatar da minhum cikin su take don haka iyalan mutum suna cikin ahalaka matan mutum suna cikin iyalai ne don shi annabi sallallahu alaihi shi ma alu baitihi mata ne suna cikin suna cikin alu baitihi sai Allah ce ma annabi nuhu wala tukhatibni fil ladina zalamu wala tukhatibni fil ladina zalamu kada kai min magana waɗanda suka yi zalunci waɗanda suka yi kafirci wata a ruwan nan in sun zo za su halakar da kowa amma duk wanda ya zan yayi kafirci ya ƙi biyarta annabi nuhu ya ƙi da da manzo kada ka yi magana kai wannan ka'ida ce mai muhimmanci wadda muke bukatar mu yi faɗakarwa da ita a wannan lokacin Allah ya ja hankalin annabi nuhu ya yi mai gargaɗi cewa idan halaka da azaba ta zo to kafin rai da waɗanda ba su imani ba kada annabi nuhu ya nemi ceto game da su kada annabi nuhu ya ce ya Allah ka gafarta musu yau irin wannan na ta aukuwa sai mutumin da ba musulmi ba ya mutu suka ga a facebook a social media ana rubuta rest in peace ana rubuta rit wannan kuskure ne har wasu suna kafa hujja ai Allah shi ba mu shi ba kuma Allah adda rahama in Allah yake zai mai rahama muna cewa ba a yi sai mu ce Allah shi da kai ne shi yake duk wanda yayi yi kafirci to kada a mai magana kai ba zuwa inda Allah neman ceto ga wanda ya yi kafirci ga yana Allah ya ce wala tuqatibni fil ladina zalamu kai kai annabi nuhu kada ka yi min magana game da wannan suka kafirci hadisi ya inganta da haka a cikin sahih muslim imam muslim yayi baji ce babu dalili ala sihhati islami man qadarahu al-maut ma lam yashra fi nazai wa huwa al-gargara babu mai nuna ingancin musuluncin duk wanda mutuwa ta zo ba muddin bai fara gargara ba muddin rai bai fara fita 'yan musulunta musulunci ne yayi a cikin sai ka wannan hadisi إمام مسلم يسي حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس يونس بن يزيد الأيلي كنان عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه baban shi musayyib bin hazan hadisi ɗaya gare gaba ɗaya shine wannan hadisin bai rawaito kowane hadisi ba in ba wannan ba cikin sahih muslim ya hadisin yake yace lamma hadara aba talib ne amma hadisi ɗaya lokacin da mutuwa ta halarci Abu Talib babban Annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifin Ali ibn Abi Talib wanda yayi ta kare ma Annabi fada wanda yayi ta taimakon Annabi amma bai musulunta ba har rashin lafiyar mutuwa ta zo mai yana bisa gadon rashin lafiya ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo inda shike aw wajada indahu Aba Jahl wa wa Abdullah ibn Abi Umayya sai Annabi sai ya samu mutum biyu inda shike da abu jahalin da abdullahi bin abi umayya bin mujera manya-manyan kafiran makka guda biyu inda shike wannan shine illa abokantaka da mutanen banza annabi yana son baffa ne dan uwan mahaifin annabi sallallahu alaihi wa sallam ne annabi sallallahu ya zo yana so ya gita mai musulunci lokacin mutuwa ya ce mai musulunta domin ya samu fallar da ake samu ya an cika da imani sai annabi sallallahu alaihi ya zo Sai sami waɗannan mutanen guda biyu inda suke faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ya hannu kun la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah ya kai ba kana ka ce la ilaha illallah kalimar da zan kafa hujja da ita inda Allah in an je lahira in ce ai ka ce la ilaha illallah kuma Allah ya yi min alƙawari man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-janna wata annabi yana son mafanai Allah ya wa annabi alƙawalin, duk wanda ya ce la ilaha illallah ya kasance kalima ce ta ƙarshe zai shiga aljanna sai annabi yanzu inda mafanai yana ta jawo hankali ne ka ce la ilaha illallah sai in kafa ma Allah hujja da baka mutu ba sai da ka ce la ilaha illallah فقال أبو sai سي أبو جهل وعبد الله بن suka ce mai ya aba talib a targabu an millati abdul mutallib ya kai abu talib yanzu zaka bar hanyar ba abunka abdul babanka abu mu fa ko da ya rasu bai yarda da la illallah ba sai bayan ya rasu na ka aiko wannan manzanci wannan addini yare ne daga baya ya zo haka ka kai haka malam ya zara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'ibuha alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam bushe yana ta gitta mai kada ake so mai da'awa ko ka samu challenges ka samu wasu mutane daga gefe suna kawo makalubale ka ci gaba annabi ya ta, kai dai ta ce la ilaha illallah ya bafana wa yu'idu lahu tilka annabi sai yana maimaita mai wannan magana sai ce la ilaha illallah su kuma suna maimaita mai kan aka yadda addini ya gane qala hatta qala abu talib akhir ma qala ko abdul abu talib yace karshen magana da yayi wa huwa ala millati abdul mutallib sai ce shi na bisa hanya abdul mutallib shi ba zai ce la ilaha illallah ba shi ba zai ga da wannan addini ba amma dai bisa wannan hanyar ta babane da ya bashi kai. فقال رسول وأبى أن يقول لا إله إلا الله يكي شيء لا إله إلا الله بس شمتنا متوا وانا حديثي هجة ne kwata kwata cewa Abu Dalib ga yadda yayi bisa shimfidan mutuwa yake na rasu akan hanya Abdul Muttalib yake ce la ilaha illallah da Annabi sallallahu alaihi yake matsa mai yace fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace A'a wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka wallahi zan ci gaba da neman ma gafara sunna bafka na kake ka mutu akan ba musulunci ba zan ci gaba da neman ma gafara muddin ba hana ne aka yi ba sai an ce in daina zan daina fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah azza wa jalla ya saukar da aya yace ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu ولو كان ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم sai Allah ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu wannan shi ne mahallin shahid ba zai yiwu ga annabi ba da waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikina su nemi gafara wa mushrikai ba zai yiwu annabi ko mumini a ce wani kafiri ya mutu wani ba musulmi ya mutu ba ya ce rest in peace ya sa RIP ya ce Allah ya gafarta mai har ya tsaye yana jayayya da mutane ai gafarar ta Allah ce in ya ga dama zai yi in ka yarda ta Allah ce kuma abin da ya ga dama yake to Allah ya riga ya ga dama ya saukar da aya ya ce ma kana lin nabiyyi wallazina amanu ba zai taɓa yiwuwa ba bai kamata ba ga annabi da waɗanda suka yi imani an yastasfiruna lil mushrikina nemi gafara ga mushrikai walau kanu uli qurba ko da mushrikan nan ƴan uwansu ne ko da mushrikan ƴan uwansu ne ko da ma'aifinka ne ya rasu ko da baffanka ne ya rasu ko da ɗanka ne ya rasu ko da makusancinka ne ya rasu Zai yi wa ka neman mai gafara min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahil bayan ya bayyana gare su kwata kwata cewa kafirai yan wuta ne babu maganar neman musu gafara babu maganar rest in babu maganar Allah ya gafarta musu shine Allah ya ce wala tukhatibni fil ladina zalamu ya kai annabi nuhu kada ka yi min magana game da waɗanda suka kafirci su kan kaka ce in gafarta musu in saukar da azaba ka ce in tsage musu azaba in azaba Allah ta saukar san kafiri wanda ya yi abin da azaba Allah ta ce kin saukar san kai to ba a neman mai gafara annabi Ibrahim fa shi ya taba neman ma mahaifin shi gafara sai Allah ya kawo cewa shi ma ga yadda aka yi wa ma kana istighfaru Allah ya ce wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi annabi Ibrahim da taɓa neman ma baba ne gafara da yake la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah wa ma amliku laka min Allah shay'a da ya taɓa neman baba ne gafara wa ma kana istighfaru Ibrahim li illa an mau'idatin wa adaha iyahu alqawli ne da yayi mai da yake la astaghfiranna laka zan neman ma gafara wata annabi Ibrahim da ya jayya da mahaifi ne ya shiga musulunci ya kira shi bai ba sai ce zan neman maka gafara Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko annabi Ibrahim da ka ya neman ma mahaifi ne gafara alhali mahaifi ne ba a bisa musulunci yake ba to saboda ya mai alkawali ne alamma bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a aminu!" amma daga baya da annabi ibrahim ya gane mahaifin shi maki Allah ne ba zai musulunta ba sai yayi bara'a da shi yayi babu shi babu shi don haka wannan yana nuna muna baya halatta ga musulmi ya neman ma wanda ba musulmi gafara ba wa'anda ba musulmi ba musulunci yana da ayi mu'amala ta kwarai da su a kyautata musu mu'amala a kira su zuwa ga addini ya yadda a yi saye da sai suwa ga waɗanda ba musulmi ba annabi sallallahu ko da ya rasu sulke ne na yaki ya jinginar da shi ga wani ba yahude ya ɗauki bashi na sha'ir domin ya ci gidan shi wata ana saye da sai suwa ga da su ana kyautata musu ni Allah tabaraka wa ta'ala yana yake cewa la yanhaakum alladhina la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum من دياركم من دياركم أن ترموهم وتقصوا Allah ce la yanhaakum na 'anil ladina lam yuqatilukum fid din sun kasu kashe biyu kashi na farko wanda baya yakin musulmi kamar kafiran da muke da su a Najeriya akai su a kudu akai su a arewa zamani ake da su lafiya yan kasuwa na kudu su je wajen su kawo kaya su dawo yan kasuwa na arewa su je kudu su kawo kaya yan kasuwa na kudu su kawo arewa su sai kaya wasu su suna da shaguna cikin muna da shaguna cikin wasu su Allah ce la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din Allah baya hana ku ga waɗanda ba su yaƙe ku ga addini ba walam yukhrijukum min diyarikum ba ku fidda ku daga gidajen ku ba an tabarruhum ku musu nagarta wa tuqsidu ilayhim kuyi musu adalci inna allaha yuhibbul muqsitin Allah yana son masu yin adalci zaka kafiri yan ana kyautata mai yana da mutane da shi ana jawo shi ga jiki ana saye da sai suwa gare shi ana mu'amala ta kwarai ana bashi zakka idan an ga bashi zakka za ta sa shigo musulunci ana bashi sadaka ana kyautata mai lokacin da mahaifiyar asma'u binti abubakar siddiq ta zo inda yakka a madina ta tabi annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiya ga ta mushrika ce ta kawo min ziyara in yi mata nagarta annabi ya ce ki je ki yi mata nagarta hadisi yana cikin sahih bukhari wato kada ki yi mata nagarta yana halatta a yi ma waɗanda ba musulmi nagarta a zanna da su lafiya amma in so rasu baya halatta a ce Allah ya gafarta musu rest in peace wani ba a yi musu haka nan baya halatta sai dai ina halatta awa 'yan uwansu gaisuwa a yi jajanta musu a ce wani ya rasu a haka mutuwa take ko can unguwa wata an taɓa mutuwa ko wani abu da zai nuna dai kaɗan nuna cewa ai mutuwa ba ta da daɗi nan uwan nan uwanku ya mutu sai da ne suka yi ta kuka kaga wannan kawai ka zame ko ce ai haƙuri ko haka rayuwa take amma Allah ya ji ƙanshi Allah ya mai rahama Allah ya ce wa ma kana ah, lin nabi ba kana lin nabi wal ladina amanu an yasrifu lil mushrikin bayyuwa ga mumini da annabi da muminai su ne gafara ga waɗanda suka yi kafirci ba ka na tsaya nan ina ta maimaita na kawo dalili saboda abubuwan da yake gani ga facebook da twitter da sauran social media handle cewa mutum wanda ba musulmi ba ya mutu wani ya zo ya rubuta mai cewa rest in peace wani ma rest in jannatul firdaus ya rubuta mutane su shiga suna mutu suna kawo mai hujja ina cewa ai Allah adda iko in ya ga dama shi adda aljanna sai shi adda bawa ne Allah ya ga ya ga dama ya soka da aya cewa ba zai yiwu mumini yayi hakan ba don ta Allah ya ce wala tukhatimni fil ladina zalamu kada ku min magana da waɗanda suka kafirci in azaba ta tazo to ba a ceto su innahum mughraqun su kan zan nutsar da su a cikin waɗannan ruwan na tufana sai Allah ce ma annabi nuhu ne Thank you. sai Allah ya ce fa'iza tsawaita an ta mamman ma'aka alal sulki idan ka daidaitu kai annabi nuhu tunda na ce kai jirgin ruwa Allah ya umarce ya jirgin ruwa ya hau jirgin ruwan da shi da suka yi imani sai ce idan ka daidaita da kai da waɗanda an tare da kai akan jirgin ruwa faƙul alhamdulillahi ka ce alhamdulillahi dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah allazi jana min alqawmi zalimina wanda ya tsarsar da mu daga mutane azzalumai babu kyawo mutum ya shiga cikin azzalumai in Allah ya tsantsar da kai daga azzalumai ka ji daɗi ka huta za ka yi godiya in an hau abin hawa godiya aka ta alhamdulillahi na shi mu ma wannan al'umma in mu hau abin hawa sai mu alhamdulillahi alladhi sakara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinina wato in mutum ya hau abin hawa haka kana da keke kana da mota kana da jaki kana da mashin kana da doki kana da raƙumi abin hawa ba dukkan adam ke da abin hawa ba har Allah ya sauwace waɗannan abubuwan mota tana kada mutum ya mutu an sha gani ba ɗaya ba ba biyu ba mashin yana kada mutum ya mutu keke tana kada mutum a kiɗe shi da yana sama ya mutu jaki mutum bai da ƙarfi irin na jaki ko na doki amma Allah ya sauwace maka waɗannan abubuwan suka ce alhamdulillah allazi sakhara lana hadha gode ma Allah da ya sauwace waɗannan abubuwa gare ni ka Allah ce ma annabi nuhu fa idza stawaita anta wa man ma'aka ala al-fulki idan ka daidaitu kai da waɗanda a tare da kai a kan jirgin ruwa to fa qul alhamdulillah na akwai wani ajin lura akwai wani nau'i ka ɗauki abubuwa guda biyu haka annabi adamu da shi da abubuwa da yawa ne a ciki amma sai Allah da ce fa qulu alhamdulillah ba sai Allah ce fa qul alhamdulillah kai kadai ka ce alhamdulillah Wata kai kaɗai aka aka azama yi godiya me yasa idan mutum yana tare da shugaba idan mutum suna da shugaban da yake jagorar su shi ya yayi addu'a kowa ya ce amin to matsayin shi ma ya yi addu'a ne zaka yi annabi nuhu yi wannan addu'a yace alhamdulillahi alladhi jana min alqawmi Ya ce amin dukkanin su kama sun yi wannan addu'a ne na shi a cikin suratul yunus Allah ya bamu labarin yace wa qala musa rabbana ka atayta fir'auna zinatan wa amwalan وأموالا a cikin suratul yunus Allah ya bamu labarin annabi Musa wa qala Musa annabi Musa yace shi dai wa qala Musa rabbana innaka qad ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya ya Allah ka ba fir'auna da mutane ne kayan kawa da dukiya a nan rayuwar duniya rabbana li yudillu an sabilak rabbana ya ubangiji suna amfani da wannan dukiya suna da wannan kawar da ka ba su suna suwa daga hanyar ka. rabbana nis'ala afu amwalihim ya Allah ka roshe dukiyarsu ya Allah ka tafiyar da dukiyarsu ya Allah ka karɓe dukiyar da ka ba su washdud ala qulubihim ya Allah ka tsananta akan akan zukatansu wala yu'minu hatta yarawul azab al-alim ya Allah kada ka bari su yi imani sai a azaba mai tsanani shine da Fir'auna ya shiga cikin ruwa ya ga azaba yace amantu billazi amana bihi banu Isra'il sai Allah ne yake muna aya wa qala Musa rabbana innaka atik annabi Musa yi addu'a amma aya ta gaba Allah yake qala aya ta gaba Allah ce kad ujibat da'awatukuma Allah ya ansa addu'a ku biyu amma ana gaba cewa daga bayan ta Allah cewa yayi wa qala Musa bai ce wa qala Musa wa Haruna babba wa qala Musa wa Harun rabbana sai ce wa qala Musa amma ayata gaba sai ta ujibat da'awatu kuma an ansa addu'a ku biyu fastaqima ku biyu ku tsaya su malamai suka ce saboda me saboda lokacin da annabi Musa ce wannan addu'a annabi Haruna yana nuna cewa amin don haka nan sai Allah ya ce fa idza sawaita anta wa man ma'aka alal fulki fa qul alhamdulillah idan kan daidaitu kai annabi Nuhu da waɗanda aka tare da kai akan jirgin ruwa kai annabi Nuhu kace alhamdulillah kai addu'a su waɗanda aka tare da kai da sun ce amin su ma matsayin sun yi addu'a ne don shi wata ran Abu Hanifa Allah ya kara mai rahama yana da ra'ayin cewa mutum bayan liman baya karatu kana bayan liman liman na karatu kai ba za ka yi karatu ba saboda me saboda Abu Hanifa biya amfani da waɗannan dalilan na cewa ga annabi Musa yana addu'a Allah ya ce ya ansa addu'a ka da kai da annabi Haruna da annabi Nuhu da mutane ne cikin jirgi Allah ya ce ma annabi Nuhu shi dai zai idza sawaita anta wa man ma'aka fulki alhamdulillah da wasu hujjoji da ya kafa sai ce mai karatu bayan bayan liman shi ma liman ɗaya ka addu'a domin ka karatu domin karatun Fatiha matsayin addu'a yake su kuma mutanen Madina ba su yarda da wannan ba su sun yarda cewa liman zai yi karatu ma mu za su yi karatu zaka sai suka shirya dalijar aka zo inda abu hanifa Allah ya rahama za a tattauna da shi akan wannan cewa suna da hujjoji da ke nuna cewa ko ma mu shi ma sai ya yi karatu bayan liman Yau, sai abu hanifa ya ce su zo bayan sun zo ya ce to yanzu za a yi kun zo ku da yawa ba zai yi magana da ku duka ba ku zaɓi mutum guda cikin ku ya kwalce ku idan ya kwalce ku kaga sai mu yi da shi sai suka zaɓi mutum ɗaya sai ma abu hanifa ya duk abin da ya faɗi kun yarda yace eh yace wannan shine dalili na na cewa in limam aka zaɓe gaba an yarda da shi duk abin da ya faɗi kuma ma mu sun yarda ba su sai nasu karatu ba wata ala kulli hal duk wani yana nuna kai zastawaita anta an man ma'aka ala alal fulki fa qul alhamdulillah idan da kai da wa'inda attawi da kai cikin jirgi kuka zauna ku ce alhamdulillah da ka idan ana cikin mota za a tafiya in mutum ɗaya ya yi addu'a sauran suka ce amin addu'a usaka ta yi yace liman ma in yana addu'a mutum ba zai yi liman yawa kai ne addu'a ba ya bar saura ko annabi yana khutbatul haja cewa ka alhamdulillah, hamdalillah sai ce nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina mutum duk shugaba in yayi addu'a shi ɗaya duk wanda annan ta ta kunsai da kowa da kowa da kowa akwai jan hankali abu guda ne ba a yi on behalf of kowa shine shahada ba a cewa kamar wasu an gama zama kafaratul majlis ta zo in mutum ya gama zama sai ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai wasu su canza sai ce subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa allah wannan kuskure ne kalimar nashhadu a addu'a ba ta taba zuwa cikin littafin Allah ko sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin addu'a nashhadu babu mai shaida ma wani annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai magana sai dai abubakar yana wuri sai dai umar yana wuri sayyidina Usman yana wuri asharatu mubashshirun na wuri annabi sai ce innal hamdalillah sai ce na hamaduhu duk mu duka muna gode ma Allah wa nasta'inuhu duk mu duka muna neman taimakon Allah wa nastaghfiruhu duk mu duka wurin nan muna neman gafara Allah wa na'udhu billahi min shururi anfusina duk mu duka muna neman Allah tsari daga sharrin kawunan mu wa min misrafi wa sayyiati a'malina da miyagun ayyukan mu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu annabi ya ce wa ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu annabi bai cewa wa nashhadu an la ilaha illallah a'a shaidu babu mai wa wani shaidu kowa yana kyautata ma wani zato idan abubakar na wuri umar na wuri sabon manzo Allah na wuri annabi zai ce na hamaduhu wa nasta'inuhu amma ya kawo ashhadu sai ce wa ashhadu an la ilaha illallah bai kamata mutum ya zo ka fara majalis ba da shi da masu wa'azi ko saura ya ce na shahadu Allah ilaha illa anta babu na shahadu cikin shari'a kuma da mallaman musulunci magabata suka tabbatar cikin sakon Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sun sakon Sheikh Bakar Abdullah Abu Zaid cikin safe ne na tasihur du'a da sauransu kalmar na shahadu don shi ko sallah ake yi abinda ake yi kana tahiyya at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu wa ala ibadillahi salihin sai mutum ce ashhadu Allah ilaha illallah a cikin tahiyya mutum ya cewa na shahadu ko liman ne liman ga mu bayan ka su ba su shaida ba suke musulunci ka ce ashhadu kawai za ka ce a ashhadu ko mai kiran sallah shi ma da mutane yake wa kiran sallah za su zo sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah amma mai kiran sallah ya cewa na nashhadu Allah la ilaha illallah kalimar nashhadu ba ta zo cikin nassin qur'ani ko hadisi ba tana nufin cewa wai ana shaida babu abin da cikin tabauta da gaskiya sai Allah kowa kai ne ya sani kowa kai ne yake wa shaida haka mutu yana tare da mutane zai mutu addu'a duka ne addu'a yan kawo wajen shahada yawa kai ne shahada su ma in sun shaida su ma su wa kansu su ma su wa kansu shahada Allah ya ce ko rabbi anzili munzalan mubarakan ka karanta shi إن في ذلك إن في ذلك آيات وإن كنا لمبتلين الله يقول ربي أنزل لي منزلا مباركا فإن إنك السوكاء تقول سوكاء إذا كهوا بعد ذاك هوا ذاك كرن تهوا وقل الحمد لله الذي نديانا آه، من القوم الظالمين إنك تقول سوكاء وقل ربي أنزل لي منزلا مباركا فشي يا الله كسوكدني مسوكي من البركة wa kai khairul munzilina Allah kai ne mafificin masu saukasuwa kaga yanda ya nuna muna muna buƙatar Allah a kowane lokaci wannan shine annabin Allah manzon Allah annabi Nuhu alaihi salam ya kira mutane ne kamar da muka yi bayani jiya shekara eh, dubu ba shekara hamsin Allah ya umurtai cewa ba za su imani ba yayi jirgin ruwa yayi jirgin ruwa amma Allah ya nuna mai ko shi kana bukata da ni ko da yaushe kana bukata da ni don haka lokacin da zaka hawan jirgin ruwan duk da ni nace ka yi shi zaka yi shi bi yunina wa wahyina zaka yi shi akan ido na zaka yi shi akan wa'ayina amma da ka nan ka nemi addu'a ka nemi taimako na in ka zo sauka kuma ka nemi taimako na in saukar da kai waje masauki na kwarai mutum zai nisantuwa daga bukatuwa ga Allah ko da kyautawa gira wannan shine akidar musulmi nan ba akwai kuskure da ake yi wayanda ba mu ba a wannan kasar da muke zaune da su za ka sun yi speaker suna lakawa suna cewa without God I wouldn't have achieved much but with God I achieved much wata in ba da Allah ba da ban iya cin nasu haka suke cewa in ba da Allah ba za iya samun abubuwa da yawa da na samu ba amma da Allah ya shigo lamarina na samu da yawa mu addinin mu bai da wannan ba mu addinin mu ya da in babu Allah ma ba za a samar da kai ba in ba da Allah ba annabi addu'a yake cewa Allahumma la takilni ila nafsi fata ainin wala aqalla min zalika ya Allah kada ka banne ga kai kaina kyaftawa jira ko abin da bai kai haka ba mu musulmi mun yadda kowane hali kana bukata Allah Za zaka kyaftawar gira da rashin kyafta kana baka bukata Allah ya baka. ba wai magana ake ba in ba da Allah ba da ka samu amma da Allah ya shigo lamarin ka samu da yawa wannan ta saba mu addinin mu mu addinin mu ko kai ba za ka samu ba numfashi ba za ka yi ba kyaftawar gira in Allah ya baka da dubara ka to duk sun jikin lalacewa zai yi yanzu yanzu kana ɗaukewa yanzu yanzu kana mutuwa saboda haka annabi ke ta Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin wala aqalla min zalika ya Allah kakka banni da dabara ta katta wajera ko abin da bai kai ko abin da bai kai katta wajera ba don haka mu kula mu ɗauki fahimtar mu da wayewar mu da addinin mu daga ƙur'anin mu da sunnoni annabi sallallahu alaihi wasallam kada mu ɗauka ga wasu da muke zaune da su wanda sun ci mu baki sun mu iya rubutu sun ci mu yada addinansu ya kasance suna ta shiga asibitin da muke magana kalmar rest in peace asali ko ga musulma ba kalmar kwarai ba ce ba akwai da mu rest in peace ba abin akwai da mu rahimahullahu rahmatullahi alaihi استمسكوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن yusal haka yin wa'in abubuwa mu ba ɗoka ga wa'anda ba mu ba sai Allah ce inna fi zalika la ayatin wa in kunna la mubtalin lalle a cikin wannan abu akwai ayoyi lalle kuma mun kasance masu jarabtan mutane muke sai annabi nuhu ga irin jarabawa na ka kira mutane ba su an sama ba akwai zafi kana kiran mutane bisa zuwa ga abin da kan yarda shine daidai suna kangarewa suna wucewa suna kin yarda zaka irin jarabawa da muka ma kenan kai annabi nuhu sai Allah ce ne

sannan bayan wucewa annabi nuhu da mutane ne Allah ke sai muka halarci wani karni daban wanda ba su ba suwa ne ne wannan karnin malaman tafsiri sun yi sabanin su ne ne na farko malamai sun ce adawa ne domin ne domin cikin qur'ani inda Allah yake ba mu labarin annabi nuhu in annabi nuhu ya wuce sai ba mu labarin adawa annabi hudu haka yayi cikin cikin suratul a'raf Allah ya ce laqad na nuhan ila qaumihi bayan ya gama bada kisa annabi nuhu mai tsawo sannan sai Allah ya ba mu labarin kisa annabi hudu bayan annabi nuhu da cikin suratul araf bayan Allah ya mu kisa annabi annabi Nuhu wanda ta biyo ita ce kisa annabi Hudu sune Adawa haka nan a cikin suratul shu'ara'i bayan Allah ya bamu labarin annabi Nuhu labarin da ya biyo shine na annabi na annabi Hudu haka cikin suratul hudu bayan Allah ya bamu labarin annabi Nuhu wanda ya biyo bayan shi shine annabi Hudu adawa wata kamar ya tabbata a tarihi ya tabbata a kisoshin da Qur'ani ke bai in ba wannan wurin ba da Allah ya ambaci annabi Nuhu zai ambaci annabi Hudu haka suratul Araf haka suratul Hud haka a suratul Shu'ara to nan kuma sai Allah ya ambaci wani annabi bai ambaci kowane na bayan ambacin annabi Nuhu sai kuma malaman tafsir suka ce kwata kwata wani ne annabi Hudu ne ai saboda mai saboda suratul araf suratul shu'ara suratul hud duk annabi hudu ake ambato wasu malamai suka ce a wannan annabi salihu ne Bai dalilin su don can karshe Allah ya ce ya halakar da su da tsawa kuma a cikin suratul hud Allah yana ba mu labarin wa'inda ya halakar da tsawa su ne mutanen annabi salihu saboda haka malamai sun sabani wane ne nan in dai annabi salihu ne malamai da suka ce wa'annan isra za mu tashi yau wannan karan ta annabi salihu ce sai amfani da ƙarshen isa, Allah ya ce da tsawa ya halaka su su kuma mutane annabi salihu da tsawa Allah ya halaka su malamai suka ce a mutane da Allah zai ba mu labari yanzu adawa ne mutane annabi hudu sun ce saboda cikin qur'ani in Allah zai ba labarin mutane annabi hudu mafi yawa yana ba da labarin su ne bayan bayan mutane annabi annabi nuhu ko waɗanne ne sai ce sun ma an sha'ana min ba'dihim qarnan akharin sannan bayan sun wuce muka taho da wani ƙarni na daban su ne adawa a kan kauli mafi inganci fa arsalna fihim rasulan minhum muka aika musu manzo da daga kawunansu kamar da Allah ke gaya mun musu adawa wa ila adin akahum hudan qala ya qawmi Allah ya ce wa ila adin akahum hudan cikin suratul hud su kuma adawa mu aika musu dan uwansu annabi hudu ani ibudullaha malakum min ilahin ghayru yana kiran su ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta face Allah shi ne fa arsalna fihim rasulan minhum wata Allah haka yake sai aika mu mutane manzo daga kawunan su wannan ƙaryata mutane annabi Nuhu ne da suke cewa ai a aiko musu kuma waɗannan zamu ji sun ƙaryata ba aiko musu mala'iki ba haka Allah ke yi ba mutane Allah ne aiko musu mutum ka ba mala'iku bane da da Allah sai ya aiko mala'iku mala'iku da a ƙasa mala'iku ne ke tafiya a natse da mu aiko musu daga sama mala'ika ya zama manzo saka mutane duk al'ummar da Allah zai aika mu zai aika musu mutum irin su kuma mai jin yarensu mutum da suke iya fahimta shi zaka ko yanzu abu ne na fikihu na fahimta idan za a je da awa a je da ɗan gari wanda ya san gari kuma ya an je a sa mutanen gari da manyan gari domin ta hanyar su talakawa su ke saurare sai Allah ya ce fa arsalna fihim rasulan minhum sai muka aika musu manzo daga cikin su me yake cewa ani ibudullaha malakum min ilahin gairu ku bauta ma Allah ba ku da abin bauta kuma bayan Allah watan tauhidi shine babban abin da dukkanin manzanni suka kira wala qad wa'asna fi kulli ummatin rasula Allah ce wala kada ba asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa shnibu tagut ko wadanne al'umma mun aika musu manzo su yabo su bauta ma Allah su nisanci tagutu abin da ke bauta kuma bayan Allah shine na kisa annabi nuhu Allah ya kawo muna abin da ke cewa an ibudullah fatqu wa tayun shi ma wannan abin da ke cewa fa arsalna ilaihim rasulan minhu an ibudullah ma lakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani abin bauta kuma bayan Allah ala tattaqun shin yanzu ba za ku yi takawa ba ba za ku ji tsoron Allah ba ba za ku bi dokokin Allah ba ba za ku kare kanku daga azaba Allah ba sai Allah ya bamu mu labarin qala malaku الذين كفروا أطعتم ولئن أطعتم بشرا sai mutane suka ce waƙar mala'un ladina waƙalar mala'un min ƙaunihi sai al-mala'u manya-manya cikin mutane ne manya-manyan shugabanni da masu kuɗi da masu a je. cikin mutanen annabi hudu suka ce na kafaru su ne waɗanda suka kafaita wa kazzabu bi ayatina suka karyata wa kazzabu bi liqa'il akhirati suka karyata haduwa da Allah Allah ce wa asrafnahum fil hayatid dunya kuma muka ni'imtar da su muka jiya san musu dadin rayuwar duniya suka ce mai suka ce ma hada illa basharun mislukum wannan ba kowa bane sai mutum ne irin ku ya'kulu mimma ta'kuluna minhu yana ci daga irin abin da kuke ci wa yashrabu mimma tashrabuna kuma yana sha daga abin da kuke sha wata kamar da mutanen annabi Nuhu suka yi inkarin cewa Allah ba zai taɓa aiko mutum ba kuma mutane annabi hudu abin da suka ce in kuka ne mm, ma da'a kunwa mutum irin ku mai cin abinci yadda kuke cin abinci mai sha kamar yadda kuke sha kuma da muka faɗi jiya abin mamaki shine sun yadda su bauta ma dutse sun yadda su bauta ma itace a matsayin ubangiji amma ba su yadda manzo ya kasance mutum ba don shi kuma mutum ya fi dutse da itace daraja za ka sun yi amfani da hankali inda bai kamata su yi amfani da hankali ba sai suka halaka kuma lassi ko da yaushe ya cin karo da hankali idan ake cewa shari'a saɓanin hankali kuskure ne wata tsunguje cin karo tsakanin hankali ba abin da aka cira to na littafin Allah da suna Annabi sallallahu alaihi wasallam shi su tabbatar da wata ka'ida cewa al-aqlu salim la an hankali wanda yake mai kyawo lafiyayye baya cin karo da ingantaccen nasi in ka ga hankali ya taɓa wa nasi ko hankalin da ya kasance hauka irin na mutane annabi nuhu da mutane annabi hudu cewa bai kamata a aiko manzo mutum ba irin wannan hankali eh yana cin karo da nasi domin hankali ne wanda ba na kwarai ba ko kuma nasi in an je shi bai inganta ba kan bincika na iske nassin hadisi ne bai inganta ta ce to lalle ya karo da hankali kuma ba za a yi amfani da shi ba don haka kun ga a nan sun yi amfani da hankali kuma sun faɗi in mun diba wannan ayar da ta gwada ta wuce Allah ya ce wa qala mala'u min qaumihi muhallaku manya manyan gare. sai Allah ya ce su ne wa sai ya ce wa atrafnahum fil hayatid dunya ya ce wa qala al mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadzabu bi liqa'il akhirati mala'u manya manya cikin mutane annabi hudu wanda suka yi kafirci suka karyata haduwa da Allah wa atrafnahum fil hayatid dunya kuma muka jiyar da su daɗin rayuwar duniya sai Allah ya zazzage su da haka jin daɗin rayuwar duniya yanzu kana da riga mai kyawu kana da abin hawa mai kyawu kana da gida mai kyawu wurin zama mai kyawu kana da abinci mai kyawu shi aka wa isra asali ne ba haramun ba ne asali ne ba illa ba ne idan kana da tsofi mai kyawu kana da gida mai kyawu wurin zama mai kyawu kana da abin hawa mai kyawu sawa'un doki ne abin hawanka ko mota ce ko godiya ce ko iya ce ko menene tana cin abinci mai kyawu asali ne halas ne kamar da Allah ce kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq qul hiya lil ladina amanu fi hayati dunya khalisatan yawm al qiyamah Allah ya ce ka cewa ya haranta kawa ta rayuwar duniya kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa ya haranta kawa kul man harrama Allah ya fitar mahayi ne da abubuwa daɗaɗa na rayuwar duniya ce a nan duniya na waɗanda suka yi imani ne gobe kiyama kuma keɓanci suke ga muminai baka ba illa bane inna allaha Jamilu yuhibbul jamal idan gidanka yana da kyawu motarka tana da kyawu tufafinka suna da kyawu wannan duk ba abin suka bane abin ƙwarai ne ba abin suka bane amma ba abin yabo bane duk inda Allah zai suka zai soki masu irin wannan jina Allah ya ce wa atrafnahum fil hayatid dunya muka jiyar da su daɗi cikin duniya haka Allah ya ce cikin suratul saba wa ma arsalna Allah ce ma arsalna fi qaryatin min nadhirin ba mutum aika wani mai gargaɗi a wata alƙarya ba illa qalan mutrafuha sai waɗanda aka wa aka ni'imta cikin su sun ce inna bima ursiltum bihi kafirun sai mu mun kafirta da abin da ka zo sai Allah keɓance masu kafirta su ne masu wannan riga mai kyawo abin hawa mai kyawo gida mai kyawo wanda aka ni'imta suka kawo da kalu na hannu amwalan wa aulada ai mu muka fi dukiya mai yawa mu muka ƴaƴa masu yawa haka ba za a azabta mu ba haka dukiya abu mai abubuwa masu kyawu ba haramun bane amma Allah ya kai suka su yake suka cikin Qur'ani mu je suratul Isra Allah ya ce wa idan aranna an nuhlika iza aradna an nuhlika qaryatan idan muka yi nuhim mu halaka wata qarya alqarya amarna mutra fiha sai umu umurci wa'anda muka ni'imta suwa ciki da cewa su wa Allah ta'a. kamar da imamu Muhammad Amin Shankili yace akwai hazbi ciki muka umurce su da'a amarna mutra fiha fa fasaqu sai su yin da'a su yi fasikanci fadammarna fa haqa alaihim mun qawlu na ha tadmira sai au a zancin Allah sai tabbata a kansu sai Allah ya roshi garin roshewa wata sai Allah ya ce za mu aika ma waɗanda muka ni'imta sai su kafirce haka Allah ta tabaraka ta'ala ya faɗi a cikin suratul anbiya la tarkudu la tarkudu wajhu ila ma usritin fihi Allah tabaraka ta'ala shi ma ya ambaci musu nasiha ya ambace su haka Allah ya faɗi cikin suratul hudu hud wattaba allazina zalamu ma usritu واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه anan ma sai Allah ce wattaba allazina zalamu ma utrifu fihi a wa'anda suka yi zalunci suka bi ni'imar da muka yi a garin suka kasance su ne azalumai su ne fasikai su ne suka kauce ma Allah wata duk inda Allah zai ambar ta ko wuta aka sa mutane in Allah zai ambar zai ce ya ku masu jin daɗin duniya ne Allah ta cikin suratul waqi'a innahum kanu qabla zalika wato ko wuta in za a kira za a kira masu kuɗi masu jin ni'ima saboda mafi yawa suke kafirce ma Allah a duniya su ta kasance siffa lazima garin su wata mutum ya kasance yana da israf yana da in'am yana da riga mai kyawo, abin hawa mai kyawo, gida mai kyawo, abinci mai kyawo, wannan asalin ya bai da illa amma duk inda Allah ya tashi cewa irin zamu azurta sai ya kira su umuman kawai mutum guda ke kira cikin su akwai abdullahi bin Auf Allah ya ne alƙawarin aljanna kuma Allah ya ba shi ni'ima akwai Abdullahi bin Mubarak ta'adiki ne babbar ruwatu hadisi Allah ya mai ni'ima akwai imamun nasa'i da su da yawa waɗanda yake ana samun su masu arziki ne kuma mutanen kirki ne na kwarai ne amma in Allah ta kira waɗanda ɗan wuta ya ce innahum kanu qabla zalika mutrafi tun kan haka a duniya su ne masu jin daɗi masu hawan babban abin hawa masu shiga babban abin shiga masu haka wanda Allah ya ba dukiya ya ji tsoron Allah wannan shine sifa lazima to shi talauci ba shi talauci abin yabo ne sai mu ce shi kuma talauci shi ma ba abin yabo bane domin talauci yakan iya kasancewa a samu talaka kafiri ba don kai kana talaka ba shi da sa'an ce kawai amma mutumin kwarai kake ba aljanna kake ana samun talaka fasiki cikin munafukan Allah lokacin annabi sallallahu akwai talakawa wanda yake yau muna ganin cikin kafiran Allah akwai akwai talakawa cikin wanda ba su sallah akwai talakawa za su talauci shi ma ba abin kwarai bane ba abin yabo bane amma Allah kuma shi ma yana yabon su kuma talakawa zaka bin saka kuɗi ba abin yabo bane ba abin suka bane amma in Allah ya shi faɗin yan wuta sai ce masu kuɗi talauci ba abin yabo bane sai Allah ya ce wa zarni wal na ulin na'amati da yake ulin ni'amati ba yake ulin na'amati da kuta wata masu abin jin daɗi na zahiri shine dai abubuwan da muka faɗi na abin hawa da riga da gidan zama da sauransu zaka wa'annan abubuwan ba ne bane ba illa bane yana halatta kowa ya same su amma Allah ta shi faɗi yan wuta sai ya ce masu kuɗi shi kuma talauci shi ma ba abin yabo bane ba cewa wai don kana talaka kawai dan aljanna kake ba a'a amma duk lokacin da shi kuma Allah ya tashi yabo sai ya bi talakawa يا الله يا شيخ واتبعوا الذين يدعون ربهم kaga anan sai Allah ya yi talakawa su ci masu kuɗi duk da talauci shi ba abin yabo bane sai Allah ce wasu jami'na su kama alladhina yar'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ya kai annabi yi hakuri da wa'annan da ke ambaton ubangijin su da safi da yamma suna neman yarda Allah sai ce wala ta'du aynaka anhum kai ka kallaki idon ka da gare su tuliru zinatal hayatid dunya kana son kawar rayuwar duniya kawai nan shara duniya ba haramun ne. amma na Allah sai ya soke ta duk an an ambata ta sai Allah ya soke ta a wani wuri da Allah ya hada su sai nuna cewa yace abasa wa walla an ja'ahu al'ama Thank Allah tabaraka wata'ala kamar da hadisi ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi da na Aisha tace wasu wani makahu ya zo inda Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Ummi Maktum ne nake tsammani ya zo inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya musulunta Annabi nawa manyan manyan masu manyan rigar masu manyan abin hawa masu manyan gidaje annabi ne musu magana sai zan bai san mai fuska ba sai annabi sun sai game mai fuska sai Allah ya saukar da cewa wannan ya fi waɗancan a basa wata walla an ja a hulama annabi ya ya mata fuska ya juya domin ya ɓata fuska ya juya domin makafo ya zo mai a basa wata walla an ja a hulama wa ma yi kala Allah ya zakka me sanar da kai cewa wannan ba zai zama mai tsarki ba ya kasance ya fi waɗancan tsarki watan kodayaushe yaushe sai Allah ya yi talauci da talakawa Allah ya soki masu shi a ƙa'ida ne da talauci da rashi da samu dukkanin su ba su ba bane abin yabo amma abin da duniya ta gada shi ne. masu samu sun fi bijirce ma Allah talakawa sun fi biya Allah Za ka in cikin talakawa Allah ya yi ka kai kokari ka zan cikin majority masu biya Allah majority sabon manzo Allah sai cikin talakawa suka biya Allah in masu kuɗi Allah ya ka cikin su ka zan cikin minority masu biyan Allah cikin su kamar su Abraham bin Auf da sauransu su Usman bin Affan su Abubakar Siddiq wannan da suna da dukiya cikin sabon manzo Allah suna sallam amma sun kasance mutane ne masu bi ga Allah don haka talauci shi kan shi ba abin yabo bane dukiya ba abin yabo bane aikin ke sa a samu abin yabo amma mafi yawan masu kuɗi masu bi ma Allah ne mafi yawan talakawa masu biya Allah ne Sheikhul Islam bin Taymiyyah ya wani littafi yake cewa al-ganiyu shakir amil faqir sadir watan wa fi wani alganiyu shakir mai kuɗi mawadaci mai godiya ko talaka mai haƙuri wadata kawai ba ba ƙwarai ba ke sun shaɗu da godiya Allah Allah yana ganin ka inda yake so ya ganka dukiyar kana kana sa ta inda Allah yake so a sata baka sa ta inda Allah baya so to shi ranar lahira za a tambaye ka game da dukiyar ka ina ka samu ta ina za ka kashe ta shi kuma talaka ba ɗaya ne illa ba talaucin ma ɗaya ne abin yabo sai kasance a yana haƙuri talaka mai suka masu kuɗi talaka mai suka masu shi talaka mai kwaɗe wajen masu shi to wannan ba talakan ƙwarai ba ne talaka mai rashin haƙuri ya je ya nemo haramun talaka mai kwamitin raba kayan iftar na santa a bashi ya sa sunan wani an sa shi yan santa ya sa sunan wani wanda yake babu sunan shi zai yin zalun ya ɗauki haƙƙin mutum biyu wannan ba talaka abin yabo ba ne talaka abin yabo shine mai talauci wanda ya haƙuri da talauci ne Allah in dukiya ka ba mu Allah ka sa mu zama masu godiya in kuma talauci ka kaddara mu da shi Allah ka sa ka sa mu zama masu haƙuri da shi Allah ya muna albarka ya waka san mu albarka da sauran kasashen musulmi wannan annobar da wannan cutar Allah ya muna maganin ta Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya taimaki malaman mu ya ba su iko da muna gaskiya ya taimaki shugaban mu ya ba mu su iko yi muna adalci allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله Allah ya ji kasance malamai